Labari na saba'in da bakwai kiyayi sharri An yi wani sarki a garin Andalusiya mai suna Alhakam ibn Hisham wanda salon mulkinsa na danniya da kama karya ya sa wasu mutane suka yi masa bore da tawaye. Alhakam ya sa aka kakkama duk masu hannu a cikin wannan tarzoma aka azabta su. wasu ma aka kashe su har lahira kaɗan daga cikinsu ne suka samu tsira akwai wani babban malami da aka tuhume shi da tsoma baki da kuma sa hannu a cikin tarzomar ana ce masa ɗalutu bin abdul jabbar almajirin imamu malik wannan malami ya samu kubuta ta hanyar mafaka da wani bayahude ya bashi a gidansa aka yi nema kullu jihatin ba a san inda yake ba tsawon shekara ɗaya A duk tsawon wannan lokaci babu abin da wannan Bayahude ya kasa yi wa malam na kyautatawa da kulawa. Amma abinka da wanda ya saba da walwala sai malam ɗalutu ya gagara haƙuri da zaman ɓuya. Wata rana ya kira mai saukin nasa ya gode masa kan karimcinsa sannan ya ce masa a yau na yanke shawarar zan fita in bayyana kaina amma zan nemi agaji da kariya wurin wazirin sarki Abu Bassam domin ya nema min afuwa a wurin sarki. Ko ba komai na karantar da shi kuma mun yi zaman mutunci da shi da iyayensa bayahude ya kada baki ya ce gafarta malam wallahi ina ji maka tsoron wannan mutum kuma ina baka tabbacin cewa in kai shekarun annabi nuha nan gidan babu abin da zai same ka sai alherin allah malam ɗalutu ya ƙara yi masa godiya amma kuma ya dage sai ya fita haka kuwa aka yi malam ya bari sai da dare ya raba tsakiya sannan ya sulale ya fita bai tsaya ko ina ba sai gidan waziri ya nemi izinin masu tsaron gida aka yi masa iso waziri kuwa ya nuna maraba da shi ya tambaye shi labarinsa malam ɗalutu ya kwashe labarinsa duka ya gaya masa sannan ya roƙe shi ya nema masa afuwa wurin sarki a bar shi ya koma wurin iyalansa ya ci gaba da karantar da mutane bisa alkawarin cewa ba zai sake sa hannu a wani tashin hankali ba waziri ya yi na'am da buƙatarsa kuma ya alkawarta masa cewa idan gari ya waye zai je wurin sarki ya nema masa wannan buƙata ya ƙara da cewa malam sai ka ƙara da addu'a ka san masu mulkin nan sai a hankali waziri kuwa sai ɗauki yake yi safiya ta yi da Allah ya waye gari sai ya zarce zuwa fada ya kuma nemi ganawa da sarki bayan da ya gaisuwa sai ya ce Allah ya daɗe ran sarki na zo maka da wata babbar kyauta sarki ya ce ba ni labari waziri ya ce shugaban munafukai malam ɗalutu yana gidana sarki ya ce maza ka fita tare da askarawa a zo min da shi kafin ka ce me meye wannan an ci kuma wuyar rigar malam ɗalutu an zuba shi kamar garar kunya a gaban sarki a cikin matsanancin fushi sarki ya gaya wa malam maganganu masu zafi iya son ransa sannan ya rantse cewa sai ya yi masa irin kisan da babu tausayi a cikinsa a nan ne fa malam ya bushe fitilarsa ya murmura idanunsa ya kalli ƙwayar idon sarki ya ce masa wallahi sarki babu abin da ya sa na ƙika kuma na goyi bayan cire ka sai don neman yardan Allah saboda ka ƙi gaskiya ka bar tafarkin iyayenka ka buge da sabon Allah da zaluntar mutane don haka na ƙika kamar yadda Allah ya yi umarni a ƙi masu saɓonsa faɗin wannan magana da malam ya yi kamar an lema wa hayaƙi ruwa sarki ya yi ajiyar zuciya sannan ya ce masa faɗa min yadda aka yi waziri ya iya kama ka malam ya ce bai kama ni ba ni na kawo kaina wurinsa na nemi ya min iso da neman afuwarka ban san cewa zai ci amana ta ba na ɗauka zan samu albarkacin karantar da shi littafin Allah da na yi da kyakkyawar zamantakewa da shi da iyayensa. Sarki ya ce, To ina kake duk wannan tsawon lokaci? Malam ya kwashe labarin Bayahude kaco kam ya zayyana masa. Sarki ya kalli waziri Abubassam Sam a cikin ɓacin rai ya ce, Kai la'ananne, Bayahude ya ba shi kariya don alfarmar iliminsa da addininsa, amma ya baka amana ka kasa tsare jininsa da mutuncinsa. ka so ka ja mana fushin Allah ta hanyar ingiza mu mu ci haƙƙinsa bayan ya yi tuba ya nemi afuwa Allah shi waddan halinka nan take ya ba da umarni aka karrama malam ɗalutu aka fitar da waziri a ƙasƙance aka takura masa aka hana shi albashi bayan kuma an hana mutane zuwa fadarsa daga nan kuma malam ɗalutu ya zama daga cikin muƙarraban sarki masu bashi shawara da amsa masa fatawa kuma Allah ya shirya shi ya daina bayyana kowane irin aikin zalunci da sabo hatta wancan ba bayahude sai da sarki ya kyautata masa ya yafe masa kuɗin jizya da ire-irensa suke biya Darussa, sharri kare ne, mai shi yake bi. fitina ba ta da kyau haƙuri da zaluncin masu mulki da neman mafita daga wurin Allah ya fi yunƙurin yi musu bore da tawaye rayuwa a hannun Allah take mutum baya mutuwa sai ajalinsa ya zo komai kake yi ka tsara gaskiya Allah yana tare da kai ka shuka alheri ko da bayanka Allah zai biya ka